a wajen wani taron manema labarai babbar jam'iyyar adawa ta apc a jihar ta bakin shugabanta alhaji hassan jikado ta ma zargi gwamnan jihar ne da jan kafa wajen gudanar zaben kananan hukumomi lamarin da ma suka ci da walakin wai goro a miya. muna jira mu ji me za a yi gwamnatin jihar tana so ta yi amfani da dama ta hana alƙalan ma yin aikinsu saboda abin da mutane suke jira da mutane ne suke da haƙƙi su zaɓi shugabanninsu amma abin mamaki ana cikin wannan aran gama muna gaban kotu kuma inda za ku tabbatar cewa dama gwamnatin jihar taraba a ƙarƙashin shugabancin jam'iyyar pdp dama ta saba bijirewa umarnin kotu sai suka koma kuma suka sake ƙara musu sabon wa'adi to mu muna ana wade da wannan kuma kamar yadda muka faɗa a duk lokacin da aka gama wannan shari'a duk waɗannan shugabannin ƙananan hukumomin da aka naɗa, da albashin da suka karɓa da duk ayyukan da suka yi rusasshen aiki ne kuma za su mai da wannan albashi kuma duk abubuwan da suka yi ba za a yarda da shi ba saboda babu hurumin yin wannan ɗita saboda ba su da yanci yin haka saboda haka a shirye muke har yanzu muna kan bakanmu muna gaban kotu idan ma gwamnatin jiha ta hana alƙalan jihar taraba saurari wannan ƙaran daga nan har kotun eh, eh, eh, ƙasa kotun koli za mu tafi to sai dai kuma a martanin da gwamnan jihar shi koya mai da akitadare isaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai mr silvanus giwa ya ce ma ba haka zancen yake ba in lokacin zaben kananan hukumi ya yi za a yi zaben kananan hukumi saboda haka ba wanda zai pushin din mu ce dole ya zabe ya zabe dole za ya zabe ma ai gwamnan mu mai bin kaida ne mai bin kaidori ne kai bari ga maka kawunan fa is a very serious business Darius Dixon Ishaku he has come a long way me yasa ba ya zabe ba na kananan hukumomin kai dai in Allah ya da ba zai dade ba yana hayani yana yana dube dube abubuwa da yawa kasa kasan gwamnatin nan ba gwamnatin da ta zo ta samu kuri a kasa da yawa wannan mako na zuwa ne yayin da rahotanni ke ma bayyana cewa an tube wasu shugabannin al'umma a mazaɓar Taraba ta tsakiya batun da babban shugaban jam'iyyar adawa ta apc a jihar ke dangantawa da siyasa lamarin da ko shugabanta a jihar alhaji hassan jika da ke cewa ma ba zai haifar wa jihar da mai ido ba awwalu kabri zauro ne wanda shekara da shekaru ya gaji babansa ne an zo an cire shi saboda mai yayi ra'ayinsa a ina ne a kundin tsarin Najeriya aka ce kada mutum ya yi ra'ayinsa baya ga haka ga eh, ardu kakara shekara da shekaru su adda mulki an karɓe wannan an ba baffansa saboda shi yana cikin jam'iyyar PDP hatta sakataren sarkin fa a kwanan nan shi ya ba da umarni cewa a cire shi saboda ai lokacin zaɓe ya ce mutane su je su yi ra'ayinsu wannan yanzu ya zama laifi saboda mutum ya an ce masa ya je eh, ya yi ra'ayinsa shi ya ce ba zai sa mutum ya je ya yi abin da shi yake so ko abin da wani yake so ba kowa ya je ra'ayinsa ya haɗa baki da wayannan shugabannin riko na ƙananan hukumomi aka ce wai a dakatar da shi akwai iri-iri wa'annan abubuwan to amma kuma a matan da mai da gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa wanda ma dan asalin yankin ne ya ce su fa ba su zanda wannan zance ba mu dai muna ji a bakin mutane APC ne yanzu suke cewa wa'annan din ba su zaɓe mu amma idan ma ko an cire su ko an kai su wani wuri wannan ba hakkin gwamnatin state ba ne hakkin majalisa ta karamar hukumar su ne suke da wannan hakkin idan sarki ya cire sekretarinsa shikenan me namu idan sarki ya cire wani eh, dakashi ko wani hakimi me namu a ciki kowa yana nan da huruminsa so shikenan sai mu bar aikinmu mu je muna aikin majalisa me amfanin majalisa ne idan in ko kuma majalisa ne yanzu take cewa tana da wannan koke ne ko wani mutumin waje ibrahim abdulaziz sashin hausa murar amurka daga jalingo a najeriya